ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم ضعفا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau Allah ya kaddar dawon mu bakin darussa na tafsirin alkur'ani mai girma tun hutun azumin ramadan da muka tafi Allah ya sa mu dace Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya datar da mu da dukkan alkhairansa karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen suratun najmi wadda yau in sha Allah za mu shiga cikin suratul qamar suratul qamar sura ce makiyya kamar yadda muka sha nanatawa cewa duk lokacin da aka ce sura makiyya ne to abinda tunanin mai sauraro zai tafi gare shi shi ne za a yi darasi ne akan tauhidi galibin darussa da surori makiyar ke karantaswa shine magana ne akan tauhidi kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya suratul kamar ta yi bayani game da abin da ya shafi usulul akida asali na akidar musulunci da Allah ya wajabta mu kowane bawa ya gina aƙidarsa da tauhidinsa a kansa suratul kamar ta yi bayani game da dalilan da suka bayyanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sannan suran ta buga misaltaru da yawa game da abin da ya shafi manzanni da suka shuɗe da kuma al'ummominsu yadda mu'amala ta gudana tsakanin al'ummomin da kuma manzanninsu riba da nasara madawwamiya ta tabbata ga waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzon da Allah ya aiko musu asara da taɓewa ta tabbata akan wadda ya yi imani da Allah ya yi faɗa da manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mishi Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci to Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا baki bayan da ke lahir rahmanin rahim allah maɗaukacin sarki ya ce ƙirƙitar bace sa'atu wani shakkar kamar allah ya ce alkiyama ta zo daga ma'ana allah ya ce an kusa tashin duniya ƙirƙitar bace sa'atu allah ya ce alkiyama ta kusanto alkiyama ta matso alkiyama ta zo dab da dab in ji allah wani shakkar Allah ce gama wata ya tsage ya fashe. hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata game da tsagewar wata da Allah ya ambata a cikin suratul qamar wata rana shawa suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan abin da kake faɗa gaskiya ne da warka da kiranka gaskiya ne to mu kalubalance ka mana ka warkas mana da abin da ke damun mu idan ka warkas mana da shi mu kuma mu yi imani da abin da ka zo da shi babu wani annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah face yana da tsananin kwaɗaituwa zuwa ga imanin mutane annabi ya tambaye su mai kuke bukata suka ce suna bukata ya roƙi Allah idan aikensa gaskiya ne idan alkur'ani gaskiya ne wannan wata da suke gani a samansu watan ya tsage ya fashe a sama suna kallo ya faɗo a ƙasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roki Allah A akan idonsu wata ya tsage ya fado sashinsa ya faɗo ala jabali abi kubai sashinsa ya faɗi a wani bangaren wani dutse dukkan mahaluki da yake cikin garin makka ya fi faruwar abinda suka nema an musu ko ba a musu ba an musu annabi ya roki Allah wata ya tsage ya fashe gida biyu wannan bangaren sun ya fadi a wannan gefen wannan bangaren ya fadi a wannan gefen akan idansu sai suka ce mishi sun ga abin da ya faru amma su fa suna kokonton ko sihiri ya musu a bari a jinkirta tun da akwai mutanensu da suka yi tafiye-tafiye zuwa waɗansu ƙasashe a jira su dawo ko su ma sun ga abin da ya faru kar a ce wa mutanen maska kawai ya yi marufa ido annabi ya ce a jira aka jira aka tambaye su kun gani suka ce mun gani amma duk da haka bai sa sun yi imani da Allah yana daga cikin rabo mafi girma da Allah ke ma bawa shine imani karka ɗauki al'amarin imani ƙaramin al'amari arziki ne da babu wani arziki da yake sama da shi duk abin Allah ya ma bawa duk abin Allah ya ma bawa wannan ni'iman duk yadda kaga girmanta ko kimarta tana bayan imani da Allah Allah ya ce اقتربت الساعة القيامة تاكسنتو القيامة تازو دبدب دقتكين على مؤمن تاشن القيامة الله يسي وانشك القمر قاوتا يا تاجي wannan dalili ne akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne dalili ne akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan duk abinda alqur'ani ya faɗa gaskiya ne duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne saboda ga dalilai da suka tabbatar da manzancin sa suka tabbatar da gaskiyar alqur'ani kin uwa ai mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi irin waɗannan maganganu masu habbansa wadda ƙidaya na lokaci ɗaya ba zai iya ƙirge su ba game da alkiyama da kuma kusancin alkiyama zuwa ga bayi wani hadisi da alimamul bukhari ya fi da shi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa yake cewa bu'istu ana wasa'a ka hatai. annabi yace an aiko ni an turo ni tare da alkiyama annabi yace kamar haka sai ya hada tsakanin yatsarsa ta tsakiya da manuniya annabi yace kamar haka muke da alkiyama yadda wannan yatsan karaɗi wannan yatsan babu wata yatsa a tsakaninsu annabi ya ce to haka babu wani annabi tsakanina da annabiya ratar da wannan yatsa ta tsakiya ta ba ma manuniya annabi ya ce iya ratar da take tsakanina da tashin alkiyama ke to duka irin waɗannan ayoyi irin waɗannan hadisai daga cikin abin da suke dauke da shi na sako zuwa ga bayi shine kowa ya zama a cikin shiri da kintsawa kowa ya zama a cikin ankara domin dukkan al'amuran da ake jiran al'amuran sun tinkaru a farkon suratul anbiya'i Allah ce kike tarabba lin nasi hisabuhum nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun Allah ya ce ba tarabba na fi hisabuhum Allah ya ce ya kusanto zuwa ga mutane mene Allah ya ce hisabuhum hisabinsu a tsaye su a yi musu hisabi Allah ya ce al'amarin ya kusanto zuwa ga mutane ya kusanto zuwa ga mutane wa hum fi gaflatin Allah ya ce amma ga nan mutane a cikin gafala suna masu bijirewa hisabi ya zo dab su Allah ya ce su kuma waɗanda za a yi wa hisabi Allah ya ce suna rafkane Allah ya ce suna cikin shagulgulla irin na rayuwarsu ya tarbalin nasu hisabu wa hum fi gaflatin mu'ridun Allah ke hisabin mutane ya zo dab da su mutane suna gafale in ji Allah mutane suna rafkane suna masu bijirewa lokacin da Allah ke ambata cewa hisabi ya kusa alkiyama ta kusa lokacin mutum ke zama wajen kallon kwallo a ce bai sallah ya shiga wani hidima ta rayuwa ana cewa alkiyama ta kusa hisabi ya kusa shi kuma a lokacin yake shiga yanayi na bijirewa da kuma juya baya shi ne ma'anan ata amurin lahi ata amurin Allah yake ta amurin lahi falatas ta'ajiluhu Allah yake al'amarin Allah Allah yake ya iso ya zo kamar gashi a gaba gare mu Allah ya fala ta ajiluhu kar ma ku ne a gaggauto muku da shi ya zo ya irin waɗannan ayoyi irin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ambata suna da yawa waɗanda suke bayani game da kusantowar ajali game da kusantowar alkiyama game da kusantowar hisabi game da kusantowar sakamako da za a yi wa bayi bayan komawansu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna da yawa sosai duka abin da suke nusarwa shine bawa ya zo ya zama a cikin shiri ya zama a cikin kintsawa domin tunkaran wannan babban kalubale da yake gaba gare shi babu wani wadda za a iya bayyanar mishi da yaushe za a yi mishi hisabi babu wadda za a bayyanar mishi da yaushe za a yi tashin alkiya alkiyaman bayi za su ganta ne kawai kana zuwa musu idan ajali ne bawa zai gan shi ne kawai ajalin yana zuwa musu fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'atiyahum bagatatan qad a ashraquha sai Allah ya fa anna lahum idza ja'atuhum Allah ya ce ai ba abinda mutane ke jira ba abinda suke sauraro yadda suka bijire suka juya baya Allah ya ce ba wani abu suke dako ba face kawai alkiyama ta zo musu ba zata shine bakta Allah ya ce abinda mutane suke jira kenan kawai su ga alkiyama kwatsam sai ce faɗar ja'a ashirafuwa ashirafuwa bi ma'ana alamatuwa Allah ya ce amma inda alamomin ta ne Allah ya ce ai sun bayyana yanzu gudantan gudantan Allah ce ne kawai mutane suke jira ba su kinsa ba ba su shirya ba ba wai alamomi ne na tashin alkiyama mutane suke jira ba Allah ce faɗar ja a shirafuwa Allah ce dukkan alamomi na tashin alkiyama Allah ya ce ya zo wa bayi suna ta ganin su wannan ya zo wannan ya zo wannan ya biyo bayan wannan wannan ya biyo bayan wannan Allah ce ganin alamomi sun babbayyana malamai musulunci suka ce alamomin tashin alkiyama ƙananan alamomi sun riga sun bayyana mabayi abinda ya rage mabayi manya-manyan alamomin tashin alkiyama wadda daga cikinsu akwai wanda in ma ya bayyana ko kayan imani ba ta lokacin ka a ashe kenan bai kamata shi ka jira shi ba ashe bai kamata shi ka jira shi ba domin akwai wadda shi in ka ganshin ma to lokaci ya riga ya kure maka jama'a mun fahimta yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga waɗannan abubuwan suna faruwa annabi ya ce to kowa ya natsu ya bar abin da yake ya fara kin tsakayen ma'ana yayi watsi da duk wani burace-burace da ya sa gaba a rayuwa ya zo ya fara kin tsakayensa domin wannan tafiya daga cikin waɗannan alamomi akwai irin baƙaƙen fitintunu da al'umma suke rayuwa a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wadda al'imam muslim ya fi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna ummatukum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan al'ummar ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an sanya amincin ta zaman lafiyar ta ne a farkon al'ummar annabi yace daga inda kuka fara ganin fitintinu sun fara kunno kai annabi yace to an fara gangara a cikin al'ummar ju'ila afiyatuha fi awwaliha zaman lafiyanta yana farkonta ne waɗanda suka hau wancan tudu na farko to su ne suka ga rayuwar al'umma annabi yace wa sayusibu akiraha bala'un wa umurun ha. Allah yace zai samu karshen wannan al'ummar waɗansu irin bala'i annabi yace da al'amurra wadda ba za ku ji daɗinsu ba za ku yi inkarinsu ba ku son su babu natsuwa da kwanciyar hankali a lokacinsu annabi ya to za su fi za su bayyana ne a ƙarshen ta a ƙarshen wannan al'ummar وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها النبي يتي بلائي زي سامو كرشان الأمر دو أنسو الأمر النبي يتي ما سنجا هنكلي ما سجيجي تمتاني ودى باسو دداتي ودى ذاتي إنكارنسو شيني أبن دباساسو النبي يتي عليه الصلاة والسلام وتجيء فتنة فيركك بعضها بعض annabi ya ce fitina za ta taso idan ta zo ta addabi mutane mutane suka shiga halin kakanikayi annabi ya ce idan ta nafa, wata idan ta sake tashi annabi yace fa yurakkiku ba'daha ba'dan wa'anda suka ga waccar da ta wuce da wannan sabuwa da ta so annabi yace sai su dauki waccar da ta wuce wata ce yanzu ne ake fitira duk wacce ta zo annabi yace sai kun rena wadda ta wuce a baya wannan da za ta biyo baya saboda yadda za ta yi zafi annabi yace sai ta mayar muku da fitinar da kuka sha a baya ba komai ba ce annabi ya ce wata ji'ul fitna sai fitina ta sake kunno kai fa ya al-mu'min annabi ya ce har zai kai mu'mini ya ce hadhihi muhlikati hadhihi muhlikati a wannan fitinan zan tafi a wannan fitinan zan tafi a wannan fitinan zan halaka wannan fitinan ita ce mahalaka ta sun matan kashe annabi ya ce kuma sai ta yaye. wadda kwanansa ya kare ta tafi da shi wata jibun fitna annabi ya ce kuma wata fitinar sai ta sake tasowa sabuwa fil wa ya ƙuri mu'min mu'mini zai ce hazihi hazihi a wannan zan tafi a wannan zan tafi a wannan fitinar halaka ta take ciki annabi ya ce to haka da ku yi ta gani sai annabi ya ce faman ahabba an zaha anin nari wa kudur janna. duk wanda ke so a nesantar da shi daga wuta ya shiga aljanna annabi ya ce in wannan ke bukata domin babu wata shawara bayan wannan annabi ya ce fitina ce wadda in ta taso rai ba a iya kare shi dukiya ba a iya kare ta ba a iya kare komai annabi ya ce abinda za ku iya ba mu kariya kawai imani imani annabi sai ya ce faman ahabba an yi zaha zaha anin nari da yadkhulul janna duk wanda yake so a nesantar da shi daga wuta ya shiga aljanna falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwar ta mishi yana mai imani da Allah da ranar alkiyama wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya dinga ma mutane abinda shi yake so a mishi kar ya dinga ma mutane abinda shi bayi so annabi ya ce to wannan ita ce shawara ya tsare imani da Allah da ranar alkiyama annabi ya ce a mu'amalar duniya kuma aikinka kyautata wa mutane bisa irin abin da kai kake so a kyautata maka annabi ya ce wannan kawai shine abin da zai kubutar da mutum yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama daga cikin irin waɗannan fitintinu fitina na dukiya hadisin abu huraira al'imamu muslim shi ma ya fi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masabansa badiru bil a'mal ay badiru bil a'mal salihah annabi yake ku yi musabaka ku yi gaugawa da ayyukan alkhairi ku rike ayyukan alkhairi annabi yake fitanan ka ƙis'in lailin muslim annabi ya ce gatan waɗansu fitintinu sun tinkaro al'ummar annabi ya ce kai ka ce yankin dare ne mai duhu annabi ya ce ga tunka cikin sun taso ka ce lailin muslim annabi ya ce ka ce wani yankin dare ne mai duhu wani dare ne da aka yi duhu mai tsanani to sai aka ciro daga irin karfe ɗaya zuwa karfe biyu annabi ya ce ga yi can baki kirin ya taso ma al'ummar annabi ya ce shawara ku riƙe ayyukan alkaini ku riƙe ibada ku koma zuwa ga Allah kafin wannan hadirin bakin duhu ya zo ya lullube su annabi ya ce waɗannan fitintinu da suke zuwa kamar yankin dare mai duhu annabi ya ce idan sun iso kanku yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran annabi ya ce mutum zai wayi gari mumini annabi ya ce amma za a yi marice da shi yamma la'asar za ta same shi annabi ya ce ya zama kafiri aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko kuma za a yi marece da shi yammaci ya shigo yana mumini gari ya waye annabi ya ce ya zama kafiri a wani ini ne guda ɗaya za a wayi gari a cikin inin mutum ya wayi gari mumini mumini ba ba musulmi ba mumini amma a yammaci da shi ya zan kafiri ko kuma dare ne zai shigo a cikin awowin daren za a yi marece da shi yana mumini a wayi gari da shi ya zan kafiri au sai muminan wa yusbihu kafir ko a yi marece da shi yana mumini ya wayi gari ya kafirce abin zai baka tsoro kai tunani mutumin nan ridda yayi zagin Allah yayi kaka alqur'ani yayi karyata manzon Allah yayi ko zagin manzon Allah yayi da za a wayi gari yana mumini yammaci yana kafiri ko ayi yammaci da shi yana mumini a wayi gari yana kafiri annabi ya ce a'a ba ɗayan waɗannan miyagun ayyuka ya bi udina ko bi arabin min duniya annabi ya ce kawai zai sai da kiyama ne zai sai da addinin ne saboda wata bukatar rayuwar duniya eh. ya bi udina ko addinin ne zai sallama wannan hanyar idan ya bi ta sun rabu da manzan Allah zai yadda ya sake hanyar manzan Allah ya bi wannan hanyar don ya domin ya nemi wani abu da zai yi a rayuwar duniya wannan hanyar idan ya bi ta ya yarda sun rabu da alkur'ani zai sa hannu ya rabu da alkur'ani ya bi wannan hanyar wannan hanyar idan ya bi ta ya rabu da lahirarsa ya rabu da lahirarsa haka zai sa hannu ya bi hanyar ya yi banfara da lahirarsa annabi ya ce ba alkur'ani zai karyata ko ya yaka ko ya zaki Allah ko ya zagi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam bal yabi'u dinahu bi arabin min ad-dunya zai tsaya duniyar ne zai musanya duniyar ne zai musanya addinin sanne da wata bukatar ta rayuwar duniya eh alama ne na tashin alkiyama hadisi annabi ya ce wa fitnatu ummati almal fitnar al'ummata annabi ya ce kuɗi yana daga cikin fitina na ƙarshen zamani shine an talidal amatu rabbata iyaya su fi ƙarfin iyayensu uba ne za su buga da yarsa su buga dolensa ya zo ya bi abin da take so shine kuma zaman lafiyarsa ta ja uban ya ja wallahi sai dai shi ya saki ya ja ɗin ya ja sai dai ya saki mala'ika jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu alama da za mu gane mun kusa isowa farfajiyar alkiyama annabi ya ce lokacin da ku yanga za ta fara aihuwan uwar gijiyarta kai ne ka aife shi amma shi ne mai gidan kai ne ka aife ta amma ita ce mai gidan wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tattaunawa da sahabbansa sai wani balarabin kauye sai ya zo ya tambaye shi ya tambaye mishi ya rasulullah mata sa ya manzon Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama annabi sai ya ci gaba da bayanin sa, har sahabbai suke cewa kai ina jin fa annabi bai ji wannan mutumin bane wadanda suka ce a'a ya ji tambayar ne bata mishi daɗi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanin da zai yi sai ya juya faka da sai ce aina sa'il anisa ina wanda ya yi tambaya din nan game da alkiyama yaushe za a yi alkiyama wa kala ha ana za ya rasu ya gani na manzan Allah da sai ce mishi iza usnida al'amru ila gairi ahlihi fantazir sa wa fi riwaya iza wutsida amru ila ghairi alihi wa tadrisa yace daga lokacin da kaga ana rayuwa a tsakanin mutane wadda bai tantanta ba ana bashi matsayi ko mukami ana daukan wani abu a dingina a a wajen wadda kafin bai tantanta ba annabi yace abinda ya rage yadda kaga ake jin kiran sallah to ka jin tashin alkiyama إذا أثني للأمر إلى غير آله شيني tozartar da amana توزر da amana to idan irin waɗannan ababa da muke ta ambatawa su ne alamomi na tashin alkiyama wanne ne ba mu gan shi ba ba to Allah ya ce itara bace sa'atu Allah ya ce alkiyama ta kusanto alkiyama ta kusanto wan shakkal qamar Allah ya ce wata ya tsagi abinda Quraishawa suka nema wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsagewar wata Allah ya toka shi wata ya tsage wannan tsagewar watan ya tabbatar musu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar musu da alkur'ani wahayi ne daga Allah ashe kenan duk abin da ke kunshi a cikin alkur'ani da sunna tabbataccen abu ne babu makawa a kan shi Allah ya ce wa in yarau ayatan Allah ya ce kuma koda za su ga wata aya aya bi ma'ana mu'jiza Malam Muhammadu Aminu Shangibi yake cewa idan kaga an rubuta aya a ƙur'ani yana zuwa da ma'anoni guda uku aya yana zuwa da ma'anan aya matluwa shine aya da ake karantawa sai mu ce za mu tashi a farkon aya ta hamsin da biyu ko da uku to duk inda aka ambaci aya in irin wannan ne yake za ka ji ana haɗa ta da tilawa Wa'iza tutula alaihi ayatuna idan mun karanta mishi ayoyinmu wa idza tutula alaihim ayatuna in an karanta musu ayoyinmu to duk in kaga aya a wannan tsari to ana nufin aya ce matluwa wanda ake karanta yace aya yana zuwa da ma'anan mu'jiza mu'jiza shine qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Allah ya ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba annabi Musa waɗansu ayoyi guda tara to waɗannan ayoyi kaga ai mu'jizoji ne da Allah ya bashi wannan sanda ta zama macijiya hannunsa yayi hakke da sauran ayoyi da Allah ya bashi to kuma aya bayan aya matluwa bayan aya ta mu'jiza aya tana zuwa da ma'anan duk wata aya wacce za a gani a ɗauki wa'azi ta da ita duk wani abu da in ka gan shi a jikin abin akwai aya ma'ana akwai wata alama da take nusar da kai al'amarin Allah ko girman Allah ko sanin Allah ana ce mata aya shine zaka ji ana inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin ce sama da ƙasa ayoyi ne ga mummune to idan an ce aya shine abinda in ka gani ka akwai Allah abinda in ka gani kasan san Allah shine ya cancanta da dukkan abinda ya cancanta da shi ma'ana shi kadai ya cancanta da kowace irin bauta ba tare da an mishi tarayya ba wannan abun yana nuna maka haka sama aya ce akan allantakar Allah kaɗaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya domin idan an ce wani yayi irin ta ba zai iya ba idan an ce wani ya shimfida kasa ba zai iya ba kaga sama aya ce kasa aya ce to Allah yake wa in yarau aya kuma koda sun ga wata aya wata mu'jiza irin wadda ta bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuridu Allah ya sai su bijiri su juya baya wa yaqulu su ce sihirun mustamil su ai wannan sihiri ne kawai wanda yake da ne wani abu ne da ake yin shi yau da gobe waɗansu malamai suka ce sihirin musamman shine sihiri wadda aka tsara shi aka kyautata shi aka samu ƙwararrun matsafa suka shirya shi waɗansu malamai suka ce sihirin musamman wato sihiri ne wadda zai shuɗi yau da gobe za a ga bayan shi zai zo ya kare suka ce sihiri ne sihiri ne to kamar yadda muke nanatawa a kowane lokaci cewa idan mutum ba gaskiya yake so ba duk abin da aka mishi ai bayi rasa abin ba kai bai rasa abin faɗa to mutum ya zama mai karɓar gaskiya falala ce kuma ni'ima ce ta Allah ya zama kuma mai son gaskiya falala ce kuma ni'ima ce ta Allah wallahi ma duk lokacin da kaga mutum yana al'amuransa da kariya a ciki ma'ana ya ɗauki kariya ba baka ne wallahi babu inda zai je a rayuwa wallahi ba inda zai je a rayuwa ba a taɓa samun mafita ta hanyar karya ba duk wani wanda kaga ko magana zai yi a a shi karya a jiye ne za a yi ya zai damu da yin karya a rayuwa ko gudanar da abubuwansa akan rashin gaskiya wallahi in a rayuwa ce ba inda zai je mafi mummunar makoma da zai samu kansa shine tsayuwarsa a gaban Allah ba yadda za a yi mutum ya haɗa al'amarinsa da karya kuma wallahi malam ya yi nasara ba zai taɓa yiwa ba domin duk abin da yake rashin gaskiya ne Allah ba ya rufa mishi asiri duk wanda kake ji ake ta a'a wani makaryaci ne a'a wani ba ba mutum ne zai zo ya samu mutane ya ce musu ne fa barawo bane a'a inda yana fatan ne da a gane shi idan kai makaryaci ne ba wai zuwa zaka ji mutane a'a ni fa makaryaci bane a'a in kana hulɗa da mutane ko Allah zai tona ma asiri Allah bai taba sutura bai taba gata bai taba taimako wa mara gaskiya ba amma gaskiya yakan taimake ta ko da kuma masu faɗa da gaskiyar sun ce ƙarya ce Allah kan tabbatar da gaskiyar ta zama gaskiya lokacin da ake waɗannan ababa suke faruwa suke karyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a garin maka idan ka samu mutum dubu a cikin garin makka za ka samu ɗari tara da kusan casa'in duk ƴan goyon bayan ƙaryar ne amma sun taimaki ƙaryar ah. ba su taimaka ba idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya faɗi magana waɗanda za su goyi bayan maganar su ce gaskiya ce su ne 'yan kaɗan to ƙarancinsu ya sa an binne gaskiyar? karka dinga damuwa da wai za ka yi gaskiya ko za ka faɗi gaskiya gaskiya al'amari ne na Allah ba wadda ya isa ya rufe ta ƙarya kuma duk yadda ka yi ƙoƙarin ka taimake ta ba za ta je ko ina ba wadda ya more rayuwa shine wadda ya da zai mu'amala da gaskiya a rayuwarsa wadda ya more rayuwa shine wadda ya yarda zai yi mu'amala da gaskiya a rayuwarsa wadda ya walakanta kansa shine wadda ya dauka ƙarya da bara ce za ta iya bashi mafita sai ka zo ka wayi gari mahaifinka ne wadda shi ya fi kowa son ka a duniya amma bai yarda da kai ba ba kuma face da kai ne ka taɓa zuwa kace mishi ni ba ba ba gaskiya ba haka ne saboda al'amari ne da Allah ya shiryo shi ya aiko wa bayi domin a shiryar da su gaskiyar ta tabbata ƙaryar kuma ta gushe Allah ya ce wa in yaran ayatan yi wa ya kudu sihirun mustalim sukan ce wannan sihiri ne kawai nan sihiri wani sihiri ne da aka kulla shi aka shirya shi domin a ɓatar da a juyar da tunani da hankalin mutane Allah ya ce wa kazzabu sun karyata a ahwa'ahum Allah ya ce sun bi son zuciyarsu wa kazzabu a ahwa'ahum Allah ya ce sun karyata alqur'ani sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. sun karyata gaskiya Allah ya ce a ahwa'ahum Allah ya ce sun bibi son zuciyarsu amin sun bibi son zuciyarsu son zuciya kuma bai taba haifar da wani abu ba in ba bacin zuciya ba bai taba haifar da wani abu ba idan ba bacin zuciya ba Allah ce sun karyata alkur'ani sun karyata gaskiya da aka aiko musu بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض الحق لما جاءهم فهم في أمر مريض الله يتي بل كذبوا بالحق لما جاءهم الله يتي بري سن كرية قسكية لوكة قسكية تزوم فهم في أمر مريض الله suka samu سامكان a الأمر مدامر وعلا mai damarwa domin duk lokacin da ka bar doron gaskiya duka hanyar da ka bi akwai damuwa a cikinta shi ba Allah ba ya ce kai gaskiya ne don ka taimake shi ba ya ce kai gaskiya ne don ka taimaki kanka ba ya ce ka yi gaskiya ne don ka taimake shi ba amma ya ce ka yi gaskiya ne don ka taimake shi lokacin da aka zo da gaskiyar ka yarda da gaskiyar to ka karbi wani gagarumin tallafi makanka a duniya da lahira daga lokacin da aka zo da gaskiya ka yi karban gaskiyar to ka cutar da kanka a duniya da lahira Allah ya ce wa kullu amrin mustaqir Allah ya ce kowane al'amari tabbatacce ne shine ma'anar li kulli na nabayin mustaqir wa kullu amrin mustaqir Allah ya ce kowane amari akwai matabbatansa duk abin da ka ɗauko a rayuwa akwai ran da zaka ga abun a kai akwai wa kullu amrin mustaqir alqur'ani karka damu wai kana tafiya akan gaskiya a ajimawa baka ga tallafi ba baka ga taimako ba baka samu masu ƙarfafan ka ba wa kullu amrin mustaqir idan sharri ka ɗauko wa kullu amrin mustaqim babu abinda Allah bai mishi azali ba babu abinda Allah bai mishi iyaka ba duk tafiyar da ka ɗauko a rayuwa akwai inda tafiyar take cikewa kaga tafiyar rana da wata akwai ran da yake cikewa shine ma'anar wa kullu amrin mustaqim saboda karka ɓata lokacinka wajen wani tunani wajen abinda ba zai amfane ka ba karka ɓata lokacinka wajen yin tunani game da abinda ba zai amfane ka ba kai tunaninka ba zai iya samar maka da mafita ba tunanin mutum ya kasa tunanin mutum ya kasa ya baka mafita a shi ya sa aka sa ma jagora duk lokacin da kaji an ce ma ga jagora kai an san ba za ka iya tafiyar bane da kanka tun da aka sa ma jagora ba za ka iya tafiyar bane da kanka daga lokacin da kai a ware da jagoran kai ka kama hanyar ka to ji sai an je neman ka sai an je neman ka daga lokacin da ka bar wannan jagora din sai an je neman ka wata kila a same ka wata kila ba a same ka ba abin da ya faru da mutanen makka kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da abin da aka aiko shi da shi duk abin da zai gaya musu a rayuwa ya gaya musu to amma sai aka yi tarbiyyar sahabbai wanda suka yi imani sai aka yi tarbiyyar su a rayuwa irin rayuwar da ta zama musu ado har bayan mutuwa ta zama musu ado har bayan mutuwa ta zama musu ado har bayan mutuwa su kuma waɗanda sun ji hanyar da ba za ta kulle ba malam babu ganganci da mutum zai makansa kamar wani abu kiri da kiri ka san ba daidai bane kana ce mabin abin ka san abin ba daidai bane kana ce mabin abin ka kwalla faranka akan wannan abu to karshe duk abin da kaga ka mora a cikin wannan abun Allah ta kai cin da zai biyo bayan wannan abun sai ya mamaye duk abin da ka taba jin daɗi a sanadiyar wannan abu ta ka'idar rayuwa take duk abin da kaga wai ka more shi ka more shi in dai ba ta daidai ba ne turan da ɗacin wannan abin ya zo to sai kaga wadda bai biye maka ba a wajen neman abin sai kaga shi kamar wani sarki ne a rayuwa saboda bayi ɗanɗana wancan ɗaci da gani ke Allah ya ce wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum sun karyata sun bi son zuciyarsu Allah ce wa kullu amrin mustaqir kuma kowane irin al'amari Allah ya tabbataccen abu ne ma'ana yana da matabbatarsa zai tabbata a ga sakamakon shi a ƙasa Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce ja'ahum min al-anba'i kuma hakika ya zo musu na laburbura Allah ya bada labarin wani annabi wani manzo wani al'umma kaza abu kaza da ya faru da kaza Allah ya ce dukkan waɗannan labarbaru sun zo musu ma fihi muddajar wadda a cikin kissoshin labarun da muka basu Allah ya ce akwai abin tsawatarwa abin da zai tsawatar maka idan an ce tsawa a wa mutum an tsawatarwa mutum shine ga wani abu da zai yi a ce mishi kai koma to kuma sai yake koma Allah ta mun ba su labarugura mun ba su labarai daban-daban wadda cikin labaran da muka ba su kisoshin da muka ba su Allah ya akwai abin tsawatarwa Allah ya wadda zai amfana da su masu yi mustada sai kuma yace hikmatun baliga Allah ce kuma hikima ce cikakkiya wanda take cike da dukkan alkhairi hikmatun baliga babu na kasa a cikin ka kafin idan wani ne zai maka bayani zai maka fada zai dama kunne zai razanar da kai zai iya ya dace a wurare da yawa a wani ku shi kansa ka samu an samu kuskure a ciki Allah ya tabbata da alkur'ani ita hikmatun baliga isasshiyar kisarwa ce hikima ce cikakkiya hikima ce cikakkiyar hikima duk abin da ka ji shi in har ka bi shi to babu dama ka bi kuma ka yi tsayin ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ne hikimatin baliga duk abinda duk abinda shari'a ka zo da shi idan ka bi shi wasu wani sauƙi ne maimakon ka yi ta jarraba rayuwa ka yi abu kaza bai yi ba sai ka ce to bari mu gyara in bai yi ba ka ce to sai aka rubuce abin ka ake ma gashi ka bi ai ya fi sauki ya fi sauki Allah yake warkar ja'ahum min al-anba'i ya zo musu na daga labarbaru isoshi ma fihi muzdajir wani abin da ke cikin wannan isoshin Allah ke tsawatarwa ne ɗakarwa ne Allah ke jan hankalinsu ne zuwa ga abin da zai musu amfani da kuma tsoratar da su da abin da zai cutar da su Allah ke kuma hikmatun baliga hikima ce cikakkiyar hikima cikakkiyar hikima ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad kuzzibat rusulun min qablika Allah yace an ƙaryata manzanni dewa kafin ka mun turo manzanni an ƙaryata su ba sabaru ala ma kuzzibu amma suka yi hakuri akan ƙaryata su da akai wa uzu Allah yace an cutar da su suka yi hakuri akan cutarwa hatta atahum nasruna har nasarar mutazu mun cutar akan gaskiya suke dama akwai nasara tun da akan gaskiya suke akwai nasara to matsalar mutanenmu shine jin gaskiyar yana ganin kamar akwai dogon tafiya to lokacin da ya bai fada matsalan kuma ita kuma matsala takan matse jin daɗi ne idan da mutum zai shekara goma yana jin daɗi a warwara kin ta matse mishi a sati biyu sai ya manta da shekara goma nan duka haka ne ko ba haka ba saboda ka yanzu mutum baya lissafi sai ka shekara biyar ba a baka gado a asibiti ba shekara goma ba a baka gado a asibiti ba in aka je aka rike ka na sati uku sai ka ga duk rayuwar kan ya shiga cikin kunci to inda Allah zai ce ayi balance in ka shekara biyar da lafiya shekara biyar ba lafiya sai ka iya rayuwar ne ba zai yiwu ba ko duk yadda kake ganin ta kai maka a wannan dogon lokacin in ta zo ta matse a ƙanƙanin lokaci sai ka ga kuma gaba ɗaya kuma ya gagara tafiya haka ne A sabaru alama kuzibu wa uzu hatta a tahun nasuruna har nasararmu ta zo ta cin musu sai Allah ya ce wala mubaddila li kalimatillah Allah ta ba mai canza maganganun Allah kalmomin Allah ba mai canza idan yace abu kaza wahala ne Allah ta ba mai canza shi mai da shi dadi idan yace kuma abu dadi ne ba wanda ya isa ya canza shi da mai da shi wahala ne wala mubaddila li kalimatillah wala qad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce ai ya zo maka daga labarbarun manzanni ma'ana ai ka ji kissoshi da yawa na manzannin Allah waɗanda suka zakke maka an baka labarin wane manzo wane manzo wane manzo wane ga yadda suka yi da al'ummarsa ga irin cutar da shi da suka yi ga irin hakurin da suka yi to Allah sai ya ce annabi kai ma ka yi hakuri fas duka ma sabara ulul azmi min ar-rusul kai ma ka ci gaba da hakuri yayi hakurin ko bai ba ya ci nasara ko bai ci ba ya ci ya ci to bin waɗannan matakan ya sa al'umma ta ga nasara a rayuwa rashin jin wannan tsari na nasara ke sa a jima ana cikin wahala ana cikin kunci da takaici da bakin ciki mafi munin bakin ciki a ce mutum ya mutu bai dace ba mafi munin rayuwa a ce mutum ya kwanta dama kuma bai dace ba Allah ya tsari Allah ya ce hikmatun baliga amma tugunin lubur Allah ya ce amma dai gargadi ne amfane su duk gargadi ne ake yi Idan sun gargadi ko in kai kaza fa kaza zai faru in kai kaza kaza zai faru in kai kaza kaza zai faru Allah ya fa ma tubni nuzur wa ma tubni ayatu wa nuzur an kawai la yu'minu Allah ce dama da ayoyi da gargadi baya amfana waɗanda ba su yi imani ba kamar faɗa ne in ana ma dan wiwi kaza shi lokacin da ake mai faɗan mahaushin mai mai faɗa yake shi kuma bai san danjar da zai jefa faɗi haka ne za a zo a wayi gari za a zo a wayi gari a cikin anguwanku kai kana ganin shekaran ka sha bakwai kaza kaza kaza to akwai wani yaro da zai tashi yanin ku ne a baya bai wuce shekara goma ba amma ko ka kai shekara sittin zai iya tuna ya san lokacin da ake shan wata watakil kuma ma masu zo suna yawo da shi haka ne kuma haka ba yanzu yadda muke rayuwar nan dan yaro yana shekara bakwai takwas tara goma bai san ka ba ne in ya san ka ya san ai kai baban wani ne to idan ka gara kallon wannan sai gaban ka je ka samu katon ramin da ba mai iya baka kariya daga fadawa Ko daga lokacin da ake mishi magana a ka dena ka dena ka dena ka dena shi yana ganin abin da yake yin morewa ne to shi kenan sai zai waye gari ba fa alahira ba a duniya duk anguwansu ba wadda ya da shi sai daga cikin illar duk anguwan ba wadda ya da shi ta mishi illa ko ba ta mai illa ba duk anguwan ba wadda zai nemi bashi abin su bashi duk anguwan ba wadda zai bashi yasta ya aura duk anguwan ba kai babansa ma ya zama babansa ne don dole haka ne mana waye zai zama baban dan wiwi in ba dole ba ko babansa ne ka ganshi wallahi dan san ne don dole dan san ne amma inda ana sokewa da zai sun soke sunan sa haka to ta yi illa ko ba ta yi illa ba ta yi illa to wani abu ne na son zuciya kaɗan haka da ya ɗauki hankalinsa kuma sai ya biye ma abun wannan abun sai ya mishi wannan fentin mafi munin fenti ran da zai tsaya a gaban Allah in da tuba ba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 ana sun masu saurare man yau don akwai abin da ya faru a yau na tsaye gida na samu ana sa tambaya na tun dalilin la'asar da muka yi aka yi jamfi eh. saboda haka ni nake nima kamar irin eh. wanda kuma kuri akwai babban malam duk wanda zan tambaya in na gamsu in zo mu gaya maka ko kuma zo mu gaya maka <laughs> to kun ji bayanin ta ko yau an gidan ne na azar da la'asar ko wato to gaskiyar yana ita ce ba wato wani lokaci irin waɗannan abubuwan su kan taso to idan sun taso galibi mutane ba su adalci ma abin da ya shafi ilimin addini idan mashin ɗin mutum ya ɓaci ya yarda makaniki ne zai gyara kuma ya yarda abinda makanikin nan yace shi zai idan motarsa ta baci ya yarda makanike ne zai duba kuma abinda makanikin nan yace ya yarda shi ne kawai abinda za a yi in ba shi da lafiya zai je bulle likita to idan ka lura maganar addini shi ne kofa a buɗe take ma kowa ya faɗi abin da ya dama ba kuma laifi ba ne ka faɗi abin da ka ga dama tun da kai ma musulmi ne amma ka faɗa a bisa dalili galibin kuskuren da muke samu tsakani da Allah galibin kuskuren da muke samu akwai mutane da yawa masu son addini da kishin addini amma matsalar sukan ɗauka addini za a dinga auna shi ne da abin da ya kamata wannan ita ce mafi girman matsala wani za ka samu tsakani da Allah addinin yake so ya taimaka amma yana auna abin da za a yi da abin da ya dace da abin da bai dace ba to yanzu idan an bar musulunci a kalle shi da abin da ya dace da abin da bai dace ba abin da ya dace a guna shine abin da ya dace a guna inda za a ce mu ba da shawara yanzu anan a ce mu yi wani abu mu shawara akalla sai ka samu shawara goma daban-daban wannan ya sa Allah ya hana mu yin addini da tunanin mu sai aka ajiye doka yanzu idan ka kalli yadda muka zauna a cikin masallacin nan kowa da irin zaman da yi wani ya dafa hannu wani ya jirgina wani ya miƙe kafa duk wanda ka gan shi a zaune a cikin masallacin irin zaman da yayin nan zaman da ya ji mishi daɗi kenan to idan muka zo za mu yi sallah Allah sai ce kowa ya tashi ya bar nashi duk a yi sahu sai a ba mu tsari in an bar mu sahun mu yi yadda muke so wani shi gaɗin sai ya tsare wajen tsayuwar mutum biyar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to matsalar mu shine idan abu ya taso a addini kawai mu tsaya mu bi abun a karatu yaya ne wannan abin aka karanta shi a karatu shi kenan yadda ya zo a karatu sai mu yi shi gwargwadon karatu amma matsalar wani yana so a yi abin gwargwadon karatu wani kuma yana ganin abin bai dace ba to amma ko da ma kana da naka fahimtar ba laifi ne ka fahimtar ka amma dai alal akalli ka kawo dalili na abin da kake faɗa sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su cewa ga yadda za a yi shafa akan kufi sai ya ga saman kufi annabi ya koya musu alaihi salatu wa salam sai sayyidina ali yake ta kai addinin nan inda da ra'ayi da hankali ake yin sa kasan kufi yafi dacewa a share ba sama ba ba ana sallah da kufi ba ana tafiya ana taka shi a kasa to idan an zo da a yi sallah da a yi shafa a kan shi saman da a shafa ibn ali yace inda da hankali da mu yi aiki kasan da ake takawa din nan ya kamata a shafe ba sama ba gaskiya ne ko a gaskiya bane to amma tun da shi mai hukuntawan ya ce sama yake so a shafa ba sai a shafi sama ba wannan jam'i da ake yi tsakanin magariba da isha'i duk dalilin da ya sa kuka yi magariba da isha'i a haɗe wannan dalilin zai sa a yi azahar da la'asar a haɗe ba wai dalilin na azahar daban la'asar daban magariba da isha'i daban bane ruwan da ya sa kuka haɗa magariba da isha wannan ruwan shi zai sa a haɗa azahar da la'asar lakan da ya sa duk abin da ka kalla in dai wannan abu ya zama muku dalili ku haɗa magariba da isha to dalili ne a zahar da asar amma a ce abinda zai sa a haɗa magariba da isha daban idan a zahar da asar ta zo shi kuma daban wannan tsakanin da Allah sai dai kawai ba za mu ce son zuciya ba sai mu ce kana kallon abin ne da abin da ya kamata a tunaninka amma in wannan abin ka yadda dalili ne zai iya halatta ka haɗa magariba da isha to wannan abun dalili ne ka haɗa zahar da asar kuma duk inda ka ga jam'i a haɗa sallah in ka ga magariba da isha abun da ka ga a zaha da la'asar ka isa ka kawo inda ka ga a karatu magariba da isha kuma abun babu a zahar da la'asar ba kuma ka duk inda ka ga an ce a haɗa a zahar da la'asar magariba da isha ka biya ne aka ga kuma an ce ma a zahar da la'asar dama ai magariba kan ba a mata jami'i to tsakani da Allah mu yi abun nan tsakaninmu da Allah to wani yanzu in ka faɗa sai ransa ya ɓaci saboda ka idan magariba da isha ne a yi zami a yi zami in an zanga zara to shi a tunaninsa ai magariba akwai dare to ai da kai ne mai shar'antawa sai mu ce to ba mu shawara amma kafin fa ka zo duniya an riga an gama karatun yanzu karatun qur'ani nan da fi shekara dubu ba to yanzu kuma a ce har yanzu ana jiran shawaran wani ai an wuce wannan karatun nan ya fi shekara dubu a rubuce a ce ashe kenan ka sani fa tun kan ka yi tunanin zuwa duniya wannan maganan jam'i an wuce shi saboda kawai in ka zo za ka ce ne yaya ne yake a littafi yadda yake a littafi haka da ai haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye waɗannan abubuwa saboda haka idan aka samu dalilai na shari'a in aka samu dalilai wadda malamai suka ambata za a yi jam'i akan shi ya halatta a yi shi kenan a yi in kuma ba a yi ba wannan ganin daman liman ne an bashi amma in kuka ce liman shi liman in a masallaci ne ba a taka mai girki shi ne uga kwata-kwata in za ka yi mishi ta waye sai kun dan fita waje amma in kuka ce wuce in ya juyo to shi ne mai gida saboda idan kai abin da ka gani ka lebo din sai ga wannan hadirin